yau muna cikin bayanin cinikin muzabana ko abinda ake ce ma muzabana shine sayar da abinda ba a san kan shi ba da kuma wanda aka san kan shi ko wanda ba a san kan shi ba wato sai da abinda bai da matsaya da mai matsaya ko da mara matsaya suka bushe yana yiwa ma ba su cika kwallon wake ɗaya to a sai da ɗanyen kwallon wake da ɗanyen kwallon wake kuma abin da makasudi ana jiran su bushe to irin wannan bai halatta ko ko ɗanyen wake da bushashe shine a takaice shine cinikin muzabana amma da su suna da yawa don haka za mu je su cikin wannan fasli Fasirin, la tajuzul muzabanatu cinikin muzabana ba shi halatta wa hiya bai'u majhulin bi majhulin aw ma'lumin min jinsi shine cinikin muzabana shine <coughs> shine a sai da abinda aka jahilci yawansa ko sa da wani abu wanda aka jahilci yawansa ko sa ko ko a sai da wanda aka jahilci sa da wanda aka san sa kala guda wamin ha daga cikin muzabana raɗabu kulli jinsin biya bise sai da ɗanyen kowane kala da busasshensa ɗanyen wake da busasshen wake ɗanyen gyaɗa da busasshen gyaɗa ɗanyen dankali da busasshen dankali ɗanyen kayan miya da busasshen kayan miya ko menene da wanda ɗanye da busasshe wa haɗin da ne ko kuma sai da kwaya da mai kamar ka kawo buhun gyaɗa a baka garwan mai Mu za bana ne bai halatta ba domin ba a san shi buhun gyaɗan nan an ka matse shi zai yi garwan mai guda ko ba zai yi ba ko ya yi ba a sani ba walabanin bijimnin ko kuma sai da madara da kunha wato afarari ko wanda abin da fulatanci a farare wato wanda in madara ta yi kwana zai taso sama a yaɗe a kiɗa shi ya zama mai shi ne jubnu au zubudin koko mai din wanda an ka kiɗa ɗanyen mai a sai da madara da ɗanyen mai domin cikin madara akwai mai to wannan kuma man ɗin ne koko wani abu ne wanda ya yi kusa da mai bisa ga madara bai halatta ba au samnin ko kuma sai da madara da soyayyen mai wato labanu shine madara wadda bata yi kwana ba jubnu shine abin da yake yadewa akan nono in yayi kwana zubdu shine wanda in an kada wannan abin da an ka yade zai koma danyen mai sannan samnu wannan danyen mai idan aka toye shi an ka soya shi to shi shi ake ce masamnu to duk kowannen su sai da shi da madara bai halatta ba an gane ko <coughs> illa al-mahir sai dai dirmo ana iya sai da madara da kindirmo kindirmo shine nono wanda ya kwana aka yada wannan aka yada kuma ba kuma ba abin da ya rage ko a sha ko a dama hura ko a zubar to an san ya yi cinikin wanda aka yi musanya tsakani mai madara ya taimaki mai kindirmo ne nan ma'arufu ne don haka ya halatta wa labanan ibili da nono raƙuma shi ko bai kwana in za ka ajiye shi shekara guda bai kwana da haka ana iya sai da madara da nono da madara rakuma ko a sai da kindirmo da madara rakuma wannan ya halatta wani kikin da ne, haka nan bai halatta ba a sai da daƙiƙu da ajinu menene daƙiƙu shine gari wanda in an ɗaga shi an ka zuba iska zai kwasa shi an daƙiƙu aji wanda aka kwaba kullu to bai halatta ai yi musanya tsakanin su wa hayawanin bilanin mai jinsi wajen sai da dabba da nama ta kala wannan jinsi kamar ka kawo rago ƙarami a baka ƙagen rago ko kuma ƙafar rago wannan rago mai rai wancan rago an yanke an heɗe an faskara an raba shi hudu kafa gaba da ta baya kafa gaba da ta baya to zai ka jawo ƙaramin rago ka miƙa ma sarkin abin nan fawa ka ce ya baka ƙafar rago bai halatta ba ko a kawo ɗan maraƙi a baka sa. babban sa wanda yake nama bai halatta ba wadari hutun da mali haka nan ɗanyen kifi an ɗebo shi da ruwa yanzu da wannan malih wanda an shanya shi tare da gishiri jiran ɗaya ga ɗan kara shi ga wuta kana aitaci da gishiri ne da komi bai halatta ba illa ma na ƙadar sana'a sai dai in sana'a ta ɗauke shi daga matsayinsa zuwa wani matsayi kamar an soya kihin an sa kayan yaji wannan ko ɗanye ne an san mai wannan soyayye da kayan yaji ya taimaki mai ɗanye wannan ya halatta kalmar Abu bin ne shine yayi misali kamar da mafe da magi da kayan yaji da manja da komi an dama sai ce wannan kuma ɗanye to wannan ya halatta wayin datun makaluwatin bini'a haka nan alkama wadda an ka cashe, an guma an cire bawo da alkama wadda take daidai da aje da ita gona a shuka wato ɗanya alkama bai halatta ba aw sawiqun wa azimin bi khubzin ko kuma sawiqu shine gari na tukudi irin abin nan gero ko masara wanda ake guguru da shi to a daka ya koma gari wanda za a iya sa gishiri a kai ta ci ka sha ruwa shi ne sauyi ko kuma kullu ka bayar da ɗaya daga cikinsu a baka waina masa ai musanya su bai halatta ba wal to haka nan cinikin shaheheriya wa hiya mu bil lamsi shine tabbata ciniki da shafa wal munabazatu sannan da cinikin jeho in jefa maka wa hiya mu bin nabdi Shi ne lizimtar ciniki da jefawa wa bai'ul hasati sannan da cinikin tsakkuwa wa huwa luzumuhu bi suqudiha yadda yadihi aw fi ma taqudu alai Shi ne lizimtar ciniki da faduwar tsakkuwa daga hannun wanda ai rike da ita ko ko lizimtar ciniki kan abinda tsakkuwar ta farma lokacin da an ka jefa ta waɗannan cinuka cinuka ne wanda ake yi a zamanin jahiliya cikin larabawa don haka malamai sun yi saɓani menene fassara su mulamasatu shin za ka tsaya ne can in tsaya nan muna nawa ka saye ka zani saye albarka to har mu kusa in ni taɓa ka to na an cimma kuɗin sila shi ake nuhi ko ko a'a za a aje tuhon cikin duhu ka zo wanda dukkan fara taɓawa wanda dukkan fara lalaba to shi ka saya an riga an yi ciniki daga can ya kare a ce to je ka taba to sai ka kai in ka zo kamar an daure ma wato cikin duhu in ka dawo wannan a ce to adiba a gani shi ka saya kudin sa ya kai haka nan ko ya wuce haka nan wannan shine fasarar da malamai suka wa cinikin mulamasa to munabaza fa malamai sun yi saɓani ga cinikin munabaza shin kamar ka tsaya nan in tsaya can muna ciniki kana rike da riga ina rike da riga in ma gama sai ka kaɗo rigarka ka ni ma in kaɗo tawa nan ciniki ya tabbata ka sai wannan wuta din na sai da ka yaya take babu canji wannan shi a masar da malamai suka yi sannan bai'ul abin nan a sati to ita wannan tsakkuwa shi rike ta za ka yi ana to nawa ka sai kaza kaza ni sai ƙara nan sai kai haka sai tsakkuwa ta faɗi aka zato to shi nan ciniki ya tabbata an gama ciniki an cimma kuɗin sila ko ku a'a rike za ka yi tsakkuwa in an ka yi ciniki aka gama sai a ce to ga su ce riga goma an jera a ce jefa tsakkuwa in ka kada tsakkuwa duk riga da ta farma ita ka saye waɗannan ne fassara waɗannan cinuka to dukan su ba su halatta ba duk cinikin mu zabana ne wa bai a ta nufi bai atin wahida haka nan ciniki biyu cikin ciniki guda وهي ya بعاد الثمنين مختلفين في مثمن واحد أو عاد مثمنين مختلفين wannan ciniki biyu cikin ciniki guda shine ga turmin atamfa in akwai kuɗi yanzu naira hamsin idan babu kuɗi yanzu naira sittin zuwa sati biyu ko wata guda bai halatta ba ko kuma abin nan wannan ya zama wato ciniki biyu cikin ciniki guda abu guda kuɗi biyu daban-daban ko ko ga riga ga bargo naira hamsin ko riga ko bargon kaga abu biyu amma kuɗi guda shi ma wannan bai halatta ba shi ne bai a tanihi bai atin wahida wani zumu shi ne tabbatar cinikin da ahadi tsamanai da ɗayan kuɗi biyu muftalifatai ne wanda suka saba tsakanin naira hamsin da naira sittin kaga akwai bambanci fi musmanin wahidin abin kuɗi guda shi ne turmi a tamfa an ahadin musmanai ne ko ɗayan abin kuɗi biyu abin sayarwa biyu riga da bargo muftalifatai ne ba guda ba riga da bargo bi samanin wahidin kuɗi guda naira hamsin ko bargo ko riga wa dainin dainin sannan da cinikin bashi da bashi menene cinikin bashi da bashi dan kwangila ne aka to aka nuna mai fili aka ce mai ka gina mana ɗaki hudu da falo da garejin mota da katanga da boye kwata a dubu ɗari biyar ya ce to yanzu an sai gida ga ya dubu ɗari biyar ina kuɗi a ce sai ka gama da halatta ba ana bin shi bashin gida yana bin bashin kuɗi da halatta ba in an yi cinikin gida ga ya sai a biya shi shi ko je ya gina gida aka ake a biya shi kuɗin gida ya gina gida eh to ai ana iya sayan abin da babu ya zan salami ai ba ba shi kudin ba a ba zan jinga ba don gida an ka sayi gare ba jinga ba ce don ba ba shi kayan aiki za a yi ba wanda an kai jinga da shi ne kafin abin nan birkila shi ne za a ce an yi jinga da shi ya yi gini a ba shi kayan aiki aikinsa gini kawai zai yi shi ko wancan gidan ne an ka saye gare shi an ba shi hoton gida ga gidan da an ka saye gare naira dubu ɗari biyar to a biya shi in an biya shi shi kuma ya gina ya zan salam kenan ya zan abin nan shi ne kwangila supply irin su so manta da akan bayar kamar shi gani biya ake kwata-kwata ba a ba da somantabi eh somantabi ba ne wanda muka yi bajiya sai dai ya bambanta don jahiliya don somantabi in ka taba ka taba kenan na urban shi zo mantabin da ake bayarwa eh ai shi ne wanda muka yi jiya urban ban wani abu eh, <laughs> sai dai nace bambancin sa da na jahiliya na jahiliya ba a biya wato in ai cinikin bai tabbata ba shi kenan shi ya taba kenan shi ya bambanci wato har kullun sha'anin kwangila dan kwangila biya ne ake yi a biya shi ya je ya yi gidan an ba shi sifar gida ga irin yadda ake son shi da wani abu duk irin wannan magudi da yake faruwa wajen aikin kwangila ai ba wani abu ya fi zama da babu aminci ba aminci sanda bature na nan in ya ba da kwangila biya yake yi a mai gida don haka ba a yi wanda ba na kwarai ba don an san in bai yi na kwarai ba za a ce zo ya buge kwashe kansa ya dawo da kudin da ya karba kaga sai ya na kwarai ko ginin ƙasa na zamanin turawa ya yi ginin simintin zamanin yanzu na kwangila bara ma iskan damanar bara an gina stadium gaba ɗaya iska ya toho da ginin da an kai da komi iska ya kwashe an kawai gari ko bulo guda babu a birnin ba bara wacce. an gane wannan shi a ka'ida bashi da bashi kenan shi su suna bi ne bashin gida shi kuma yana bin su bashin kudin gida ya san dole bidai ne dole ma gudi ya shiga nan dan shi kokarin da zai yadda zai ci riba sosai don bai san yadda za a yi ba saboda haka shi zai kawo zai ga mutum ya yi gida ya gama a shekara goma ba biya shi a yi wata gwamnati ta wuce a yi wata ta wuce a yi wata ta wuce wani daga nan an karya shi kenan to kuma alhali shi irin wannan cinikin kullum wannan ƙulil mutasallif shi dan kwangila shi zai yi amfani shi za ko ga supplying in an ka ba za a ce kawo muna bargo ɗari mu ba kuɗi ba sai dai a ce ga kuɗi kaza ka kawo muna bargo kaza ko a bashi wani abu na kuɗi ya kawo abin da ake bukata shine supply salami kenan ya zama abin da wa in wa sharɗin munaqib sannan da ciniki da sharaɗi mai warware manufa mahauci ne ya so ice da takardar bagali ba wata siminti ya wanke kwano ya daka baɗi ga gishiri ya wasa wukatai an ka yi mai da taure aka ce to gashi za a sai da ma amma da sharaɗi kakka yanka <laughs> to daga wannan wannan condition din wannan sharaɗin ya warware manufa mahauci to wannan cinikin bai halatta ba ko ko mutum ne yana da mata waccan tana sati biyu da haihuwa waccan tana da tsohon ciki kila daga nan zuwa wata ɗaya ta haihu waccan tana da ciki wata bakwai waccan tana da wata takwas to sai ta yi kasuwa wajen bayi mata yan mata ga su sai ce to wannan baiwa ina so sai don ma ita amma da sharaɗin karkata ke ta me kawo shi <laughs> kaga wannan sharaɗi ya ɓata wannan ciniki tsakanin mushtari da bayinsa don dama matansa duk suna cikin larura ne saboda haka yana so ya samu sadaka wadda za ta ɗauke mai wannan larura to sai aka ce larura ta ba za ta gushe ba wannan sharaɗi ya warware manufa saboda haka cinikin bai halatta ba wa bai'un wa salaf haka nan ci da dabbobin sa wajibi ne dole ne in kana da jakuna ko tumaki ko awaki ko dawaki haka nan ki da rance zan sai dan ma da gida amma da sharadin karanta ne kuɗi ko kuma zan sai gidanka amma da sharaɗi karanta ne kuɗi da halatta ba bayan da salafa idan ya mai da rance kabla fasqihi gabanin hukuma ta walwale cinikin su mada cinikin yayi kamin a ji cewa sun kulle cinikin da bai dace ba a zo a ce maza kai ne da mai da kuɗi ne kai ne da mai da kaza to da ya ji kuɗin dumacewa wani da cinikin za a zo to to kaga mun san abin da bai dace ba cikin cinikin wanga kuɗin nan da ya karanta ni ga su ko da aka kira su kotu ko kuma abin nan na hizba ya zo don ya ɓata cinikin nasu da aka tara ai rancen babu sun rigar an walwale maganar rance zai ce to Allah ya sa cinikin ku albarka yayi wa kun urbani da cinikin burguso ne wancan da mun kai jiya wa huwa uba da saman shine tun kuɗa sashen kuɗi ala annahu in lam yatimma al bayt lam yarji' bihi eh cinikin burguso ne shine wato ya tunkuɗa mai sashen kuɗi ya bashi shi advance na cinikin akan cewa idan cinikinsu bai yi ba bai cika ba to ba zai dawo ya karbi wannan kuɗin ba ya cike nan, ya taɓa wanne da da kore shi ma bai halatta ba wawa shi ne an yanzu da ya yi ƙari liya gurra don ya ruɗi gaira huwaninsa eh, mutum ne ya wula ya ɗaga rigar bai sayi nawa rigar nan ke nawa ka saye ina sai naira arba'in shekara da ce naira na ƙara naira biyar ishirin arba'in da biyar sai to toye ce naira ni na sai naira sittin me yake nufi zai biya ni yana son wancan ya zabura ya ce ya sai naira saba'in da ana naira arba'in da biyar sai zo gaba ɗai sai ya ƙara naira goma sha biyar ya ce ya sayi sittin to ya yi ne don ya cinna wancan ya wuce wuri da shi ma wannan bai halatta ba kamar yadda 'yan tambola suke yi tambola bai yago wanda za a zo a kunsa abin nan yayi yi eh, <laughs> wa zai a kunsa to an san wanda an ka samu kuɗi dama yana da lamba sai ya to ya ce wa zai kai wannan sai ya ce ni kawo naira ashirin sai ya je mai naira ashirin sai ya walwale sai ga naira ɗari biyu sai ya walwale ya zuba a jihu wa zai kai wannan gani sai ya ɗauko sai ya walwale sai ga naira ɗari biyu wani lokaci ma kiri har ya ɗora kuka shi bai samu ko za a ɓace mai kuɗi naira ɗari hudu sai da ƙauye ya sai da ƴan shanunsa ko auduga ko gyaɗa ko doya sai ya ce ni ma <laughs> sai a ɗauko a bashi naira ashirin sai ya ce zai sayawa naira ashirin nawa za ka saye naira ɗari shi nan sai ya niko naira ɗari sai ya warware sai takarda babu komi sai ya zaɓi ya ce ya sake miƙawa sai an karɗe na wajen naira ɗari biyar sai ya ce to yanzu abin da za a yi ka to in taimake ka ga wata ka sai wannan sai ya sayi in ya sayi zai zaɓi naira ashirin a ciki ya samu na mota zuwa gida eh to irin wannan kuma ana kiransu dole eh ko kuma cikin kasuwa suke zaune eh ba da dalai bai. eh amma suna da haɗin kai da masu kaya eh da zaran ko ya zo an ganka ko ne sai su ma tashi ne kake ko suna da rufa da komi eh amma sunan ku ana kiran su koki kamar yadda na sauki to shi kenan sai su kawo mutum rumfan wani mutum duk abinda da za a yi ciniki to dama za a ɗora masu nasu a ciki eh, idan misali kamar yaƙi ne haka eh. sai a naira ashirin da biyar biyar to a cikin naira ashirin da biyar biyar din nan naira biyar biyar na sun yi dama eh ainihin kuɗin yarin naira ashirin ce ne su kuma haka nan suke rayuwa da mara ne waɗanda suna da wasu suna nan yanzu haka eh bai halatta ba da waɗanda masu tare doya da abin nan za mu cin musu nan gaba wasan alasan akai haka nan tayi akan tayin dan uwa ba da rukuni bayan sun karkata ilal awwali zuwa ga na farko wannan ya fara to ka dai kara mala yace haba alhaji ai na yi ciniki kuwa ya kamata a sallama ni kai dai ka dan ƙara sai ya zo ya ce na saye kaza na ƙara kaza wasa'adi mudarajan haka nan sai sayan tsaila sani wato irin a baya haka yana ɗauke shi ma bai halatta eh sai an walwale yana yi wa kunan nace a ciki a walwale take a walwale take wa wa sabu madawiyan ko ko wani tufa wanda yake a nade cikin kayan shi shi ma bai halatta ba bikilahi a adalil bas amma sa'anin diloli na yadi fil namiji a ciki alama dila kamar dila akan rubuta yar takarda a jikin dila ko fi kala ko fin kala ko girin kala ko eh, red kala ko gasu nan dai ko brown kala sannan kuma a ce yadi kaza ne a ciki to ana iya dogara da wannan takardar da an leke a yi cinikin wannan biza ba tare da an bude ba ya halatta wannan wala bai bulgarar haka nan cinikin rudi shi ma bai halatta ba fahuwa ma ya ta'azzaru taslimu shine abin da za a gama ciniki a ce kawo abin ba ka iya nika kamar gudajen bawa ko gudajen rakuni rakunin ka ne kana jin labari ne can wajen zangon daura ko kore to ai ciniki ne a nan kaduna bai halatta ba ko ku bawa ne ya gudu wajen illela ko amma yakan akan ce ana gani ne kwanni <laughs> eh, to shi ma wannan irin su bai halatta ba wato duk abin da ba a ciniki a gama a ce kawo ka miƙa to bai halatta ba aw la tafi bihi ko ko ba ya da amfani wato ba amfani da shi ka mushrikin kamar jaki ne ya ware shure shure ka kira wani ka ce nawa ka sai ba a da yankawa a ci jaki da ma amfani ne ake saye ba wai jaki ake saye ba gangashi don haka in yi zan jaki na da kararra kama ba mai saye ne ko kuma yana da ciwo ga abin nan ga baya na irin ciwon tsara ba a sayi don dama amfani ne ake sai to in babu waɗannan amfanin babu masu ci to kana ci a ah, to <laughs> baka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine mai hudawa yayin da Allah ya haramta musu cin kitse sai suka gyare shi sun ka sai sun ka cinye kuɗin ya Allah ya tsine mai hudawa ya bakka a'a ka bar cewa na samu labari ka ce na gani ba akwai ma wata su jan gebe ba na yake zuwa jaki na tsaye a dora mai adda ga kai da wuya bare da duk abin da bai halatta ka ci shi to bai halatta ka sayar da shi ka ci kudin eh. don haka Allah ya kine mai hudawa wala majhuli haka nan majhulin abu bai halatta a sai da shi ba menene majhuli ka shatin min shiya kamar awaki ne ga su gargin awaki tuli sai ka zo ka ce nawa ka sai a koya cikin awakin nan wacce ce, cike dai ka sai in an gama ciniki ya bibi ta rabin kuɗin ka ya kamo ya ce ma ga ta domin a gura ka sai wannan ba a gura ba <laughs> to bai halatta ba wa abdin min abidin ko ko yana da bayi wajen guda ɗari ya ce nawa ka sai bawa cikin bayin nan wanne ne kai dai ka yi ciniki sai an gama da wani tsohon ko abin nan gurgu ya ga ya ce ga wanda ga shi shi nake ne sayarwa bawa ka sayi ga bawa wannan ma bai halatta ba wala hannun fi jildi ko kuma nama cikin fatarsa nama cikin fata shi ma bai halatta ba wato an yanke akuya ba a hege ba wani ya sai wani juzu'in namanta da halatta ba a bari sai an heɗe an ga kalan naman yana da kife ko ba shida ba sai a yi ciniki kamar yadda ake ciniki hanji nan kaduna sa na tsaye a sai da hanji ne eh? ko an nama ko eh amma abin nan akwai wanda ake yi kamar a ce an sai kafa kafa cikin san za a yi lissafin kudin san sai a ce nawa ya kama shi ba ba wai riba za a abin nan ba E, wannan shi za mu cin mai ina son kama amma ba a biya sai an gama sai an yi abin nan sai an daidai sannan a cire kama shi ko ba da kuɗi yake shi bai kama ba eh kaga bayan abin nan ne shi ya yi kane ne ba yi tunikin ba ya yi kane in an ka heɗe shi yana son kama zai ce ina son kama to an ka hede an ka gama hida sai a yanke kawa a bashi ya biya ko da riba ko babu riba kaga wannan ya halatta amma yana tsaye a biya kudin kawa ta bai halatta ba na eh eh amfaninsa ake yi ba ka amfani da jaki zahiri shi ne sai wani ya tura ce da Allah ina so zan yanka ma 'yan uwana jaki ga sun taho na kana da ja ai na nana ta nace amfanin jaki ake sai ba ainihin jakin ba ka gane amfaninsa ne yanzu jaki ya yana da kafa guda kafa uku ana sai da shi ba mai sayi sai dai waɗancan yan ujiri ku suna sayi don su naman suke sai ba amfanin ba to in ka san mai sai naman ne to bai halatta ka sai da mai hmm. to ina muke wa haɗin fi sumbule haka nan asali bai halatta a sai da dane ba wato kwaya cikin zangarniya asali bai halatta a sai da dale ba ina ganin nan su shehu usman dan gode su yi ijtihadi ne saboda ba mu da magani na ajiya ajiya hadi shi yasa suka aka yi rukusa ana sai da dane a kasuwa kuma an yi gwamnatin musulunci bata hana ba saboda adatan haka muke ajiye hadin mu ba mu sa magani don wannan kaikayi da karan nan na cikinsa maganin kwaro ne wani in zai ajiye za su shekara goma ba su yi komi ba har su zo su yi ta daga hayyacin hatsi kamar musamman gero a zo a yi horon ka ji kana sha kamar kana shan ƙasa amma bai yi huduwa ba kuma ba magani amma inda za ka cashe shi ka zuba cikin buhu bai yi wata da zai ya lalace sai <laughs> na ganin saboda wannan shi amma asali bai halatta a sai da dane ba domin kaikai kake saye da da toshiya ko ko kwaya to ganin da ka saya kwano nawa ne ba a sani ba shi bai halatta ba amma yana gani an yi rango ne saboda ajiya an mukuta lidin bitib ne ko ko wanda yake an tashe ba a sheƙe ba kamar danan dawa an tashe ba a sheƙe ba a rinka auna kwano kwano da kaikan da hatsin suna gani shine yana cakuɗe da kaikansa da halatta ba wa yajuzu azru'un min sawbin aw qabidin min subratin muayyana amma wa yajuzu ya halatta azru'un a ce yadi kaza min sobin na na na yake suna na bandir eh, kamar cikin bandir ka ce ina son yadi goma ko yadi biyar wannan ya halatta shine azumin wato kamu kaza cikin wani tuma wato cikin zugu ko kuma kwando kaza au kafizin ko ko kwando min subratin daga tulin haƙi muayyanatin gaya wato wannan tulin dawa ina son kwando ɗaya ko kwando biyu a ciki ga kwandon sai a ci koma ka biya a sake ci koma ka biya ya halatta wala bai hadin libadin haka nan yin dillancin mutumin gari ga bakauye haram ne dillancin mutumin gari da bakauye haram ne mutumin gari ya zama dillalin bakauye haram ne an gane ko? ya kawo tumaturinsa ko ya kawo dawasa ko ya kawo doyarsa shi nan sai ya wajenka zai kawo ka zani maka su cuce ka bari mu muka san yadda gari yake hmm, bai halatta ba ko ayi da me yake zuwa eh wanda suke zaune a gari su suke da rumfa su suke da wuri inda za a ce yan hatsi ko yan daddawa ba kawai in ya kawo kaya na irin nan zai sai ya koma gida kaga in dai ya sau in ya sau ba yadda ake sayawa gari ya sau ba ba kuma zai sayi yadda ake sayawa gari ba shi abin da ake nufi abinda ake nufi ana nufin mutanen gari su samu sauki su ko waɗannan matsayacin ba su bari saboda kullum dawa ba ta arhaka nuna masara ba ta arha doya ba ta arha mutumin da ya je ya sau doya daga lahiyar bari bari da kuɗin mota yi. da kudin lodi ne da komi in ya taho ya saida in zai sayar shi ya ci ribar da ya ta kamata to kai in ka je ka sai doya a wajensa sai ka ci riba sai ka ji daɗi to ba sa bari abinda ba a so kenan amma ya halatta in ya sai da doya ta zai sai wani abu a cikin kasuwa ka karbi kuɗi ne ka saye don ka a cuci shi so biyu kar ya zan ya samu furobulan wajen mu ya samu furobulan wajen masu saidawa in ya sayar da arha to kuma wajen saye ka taimaka mai kada a ƙware shi wajen da zai saye don ya taimake mu na to amma babu da yan kasuwan nan ya kawo su tsara ko a ya halatta su tsara gare shi amma su ce su dillalansa ne ka gane kuma bai halatta su riƙe su ce sun saya sai sun sayar su ba shi kuɗin shi nan ka gaba su saya ba dillalan ne su saye gare dubu goma su kasa su ce to ga mai ita can suna neman dubu goma sha biyar da halatta ba don nan sun mai dillanci ne ba a yadda da wannan ba a bari ya sai da abinai in dan kasuwa ka zo ya saya ya zo ya saya amma kuma babu tare ga yanan zuwa an gane ko shi da haka duk abubuwan sun barkace ga ga mutum ya yi ya'ya sun yi karhinsa saboda sun ci haram sun yi kiba da haram sun yi karhi da haram su yi ƙarhi ne su yi ƙarhin mutane a anguwa wani lokaci har gwamnati daga tana jin tsoron irin su Allah ya ta na to da haka ne ba wurin da zai sauke eh namu mu mutanen ne. eh ya ya haya ko tun da ya kai da haya ne ce kar mu zai dillanci eh haya ne kuma kar mu biya irin wannan cinikin wayo da ake yi eh misali a siya ba a biya shi ne a siya to amma fili da wani ina biyan wannan yanki daga nan zuwa kaza an shata mai an bayi to ai da biyan hukuma ai duk zalunci ne wace ce hukuma ta karbi kuɗi kasuwa eh to ai a haka din malam eh shi ne nake wa yace tunda ana karba ina eh, ne na fi na kama ba sai ai musu kasuwa su can daji inda za su je su saida ba su ku kwaso ku kawo kasuwa ta ku duk da sadda muke sadda muka tashi tashin mu har kai tashin ka ka san sadda duk kasuwar da a Najeriya ba a karba kuɗi gare ta ko ka gani ba Ni sai bayan na yi ‘ya'ya da yawa sannan ni in an toka zuwa ce kawo kuɗi, amma da babu. Kuɗin shiga wuta ba? Eh, kuɗin shiga wuta. Za a shiga insha Allah. Kahiri ake karɓa kuɗi gare, kahirin amana ko kahiri abokin gaba ba na Kaduna su ba. kahirin kano fitar ko katsina fitar idan ya taho nan kaduna to ba mu bari ya shiga kasuwar musulunci sai ya biya ushiri don gadi ne za mu yi don nan in ya shigo ba mai taɓa shi za mu bari yan wani su karbi kuɗinsa ba mu bari barayi su don an gwamnati ta tsare ta ba da aminci zai kwanta ko ina ya ga dama ya yi kwanci sarkin musulmi bari a taɓa kowa duk wanda a cikin ƙasa ta huwa fi an an gane wani ba ko ya zo ya kwanta bayan gari ya yi bacci sai aka to aka sace mai kuɗi gari ya waye tashi biya da ya kuɗi ne sai ya gina sarkin musulmi ya ce an man sata ka biya ni ya ce masa ya aka yi ce na kwanta na yi bacci an ka zo an ka ɗauke min ka ce ne za ka yi bacci yanke ina tsammanin baka bacci kai ina tsammanin baka bacci shi yasa ne kwanta na da na san baka bacci haka to da na tsaya na yi gadin kaya na haddasa shi sarkin musulmi ya ce a je ga kirmani a biya shi ta yi da musulunci to waɗancan kasuwan ne da har ina aka maka nan da eh kamar na yanzu yanzu gyaran ai makaro malam ini malam mai kyau da shauran ai babu kasuwar da za a yi bayan gida an Suleiman babu kasuwar da za ta yi kyawun kasuwar da manzo Allah ya wa musulmi lokacin da ya je Madina ya tarar da Yahudawa suna karɓar rabinu Yahudawa annabi ya tarar suna karɓar rabinu sai annabi ya kwande min din kasuwar su an kai kasuwar musulunci wadda ba a karɓa ko kuma ga kowa a gani yahudawa da kasuwa irin wannan ba ka shiga sai ka biya ba ka hita sai ka biya a gani sai annabi ya ce to muna da kasuwar mu ba mu shiga kasuwar su wannan ne. wala ya tilakka akau ya urrakaba liyaktasu bi shira'i ma jalabu ko masanna al'akau ya manyan yan kasuwa masu ƙarfi ba za su yi tarbe ba su tarbo ayayi, motoci liyattar su don su keɓanta bishira da sai ma jalabu abinda su ke sun kawo ba haka ne kame haramun ne ka ce ni adawa ga mota wani ya dama ka faɗa kai ce ni kuma ina bin ka haramun ne an gane ɗan kasuwa ya shigo gari yana ta yana tambaya ina kasuwa take in ba ko ne ana mai nuni ana mai kibiya har ya iso kasuwa haka ake yi irin waɗanda ke zama can bayan gari ana shigowa sai su ce sai su biyo to haramun ne ba a kasuwa ma ana tabawa wannan ya taɓa in tabe shi wani ko ya tabe ni to ba ga dumin tabe juna ba <laughs> shine wa yukallabu ahlul balad za a ba mutanen gari zaɓi idan sun ka taho da cewa sun taɓa sun taɓa ɗin to sai a ce duk sauran 'yan kasuwa an ba su zaɓi ko da sun yi cinikin a walwale kowa ya sa albarka ta a tsaye gaba ɗaya in kwano kwano ya kama in buhu buhu ya kama kowa ya samu sauran yan kasuwa su ne mutanen gari fi musharakatin su yi tarayya da su cikin wannan abin wafi fi ya khilamu to a walwale tinikin in ma sun sai a walwale tinikin an riga an yi tinikin ko ko a ba tinikin shi da khilafa wato na to kuma an hana cinikin ina taimakanni in taimake ka abin da ake nikin ina ne in zo wurinka malam Suleiman mai mujalla kana sai da hatsi kasuwa ko kuma in zo in same ka gida da kuɗinka kana da kuɗi ba ni da su ka je kasuwa ka sai buhu sai ka kai kasuwa ka sai buhu naira ɗari biyu da hamsin ka ce to gashi kai kuma za ka biya ni ɗari uku tunda baka da ni zan biya buhun ga mai buhu yanzu cinikin shi kenan kai ga ɗari biyu da hamsin kai ko ka ɗauki buhu in wata ya ƙare ka same ni gida ka ɗari uku shi ne cinikin ina haramun ne wa huwa an ya kula shi ne ya zo ya ce ishtarli sai mini min malika daga cikin kuɗinka da asharatin da goma wahiyar lini ko zan karɓe ta gare ka da tunai ashara goma sha biyu ila ajali kaza zuwa lokaci kaza an gane ko shi ma wannan bai halatta ba ba in fatan da ya bi. idan lokacin da wakilin hizba ya je ko da ya je ya ya buhun mashtur ya dihi to in ya tashi biya sai ya kai mai ɗari biyu da hamsin babu hamsin ta faɗi in yana nan a mai da mai da kane in ko babu buhun to sai a mai da mai a kai mai ɗari biyu da hamsin ya dai sauta haka za a biya shi zai ci riba ba wasa kada za'id wal ajami shi za'idin hamsin din nan sun haɗi ajalin da an kai ma ya faɗi babu shi wa man ba'a silatan ila ajalin wanda ya sai wani ya sai da turmin turmin atamfa zuwa wata ɗaya lam yajuz bai halatta ha ya sai wannan turmi bi aƙalla da naira arba'in wato mina samani kamar naira arba'in mai karanci daga wannan kuɗi na ƙadan ya biya yanzu bai halatta ba har ila ajalin adana ko goyi sai naira arba'in zuwa kwana ishirin tunda shi ya fi zuwa wata bai halatta ba bi a kasara ko ko ya saye ta naira sittin ila abada zuwa wata ɗaya da kwana goma wato kwana arba'in kenan bai halatta ba an gane ko Kama kai ne ka je ɗakin mai sai da atamfa sai ka ce ina son turmi ya ce to gashi ce to nawa kudinsa ya ce maka naira hamsin ce to ina so zuwa wata ɗaya ya ce to gashi nan ya kawo bakin kowa sai ya ce wa za ka yi ce eh wa zan ya ce to taho mu daidaita shi mai turmi nawa za ka sai don min ce to nawa ka sai ya ce na sai naira arba'in ga kudin bai halatta ba na sai naira arba'in ka je rana wa ta ka zo ka karɓi gudun bai halatta ba na saye shi naira sittin in an kwana arba'in ka zo ka karɓi gudun bai halatta ba an gane ko bi khilafihi da mithlihi amma saɓani inda ya sayi naira hamsin ya sai mai naira hamsin ya sayi naira hamsin ya halatta ila duna ajal ya nafsi ya halatta ila al'ada duk wannan halatta in dai naira hamsin ce duk yadda an kai ya halatta an aksara na kadan ko ko ya saye hamsin sittin ya biya ya halatta eh eh wannan juma'a ce an haramta ciniki ranar juma'a ma bai na daɗi wanke ba'iha tsakanin kiran sallah na biyu da kuma a gama sallah tsakanin nan haramun ne a yi ciniki a wannan lokaci in ba ruwan alwala ba mimman talzamuhu da duk wanda juma'a ta kama shi wa bai'ul mala'i da ka sai da kayan wasanni duk bai halatta ba wa alatul kimari da kayan caca kayan dara lidul sai da su duka haramun ne. wa ayanin najisa da duk abubuwa waɗanda an najasa haramun ne wa ma la manfa'ata fihi da duk abin da bai da amfani sai da shi haramun ne kamar irin su balan-balan abihi dararu ko ko abin da yake da cutarwa ga al'umma min al-khushash na ainihin ƙwarin ƙasa wal hayawan ko kuma dabbobi bi khilafil hir amma sabanin kyanwa ya halatta sai da ita wa bil kalbi khilafun to ka yi ma a sayar ko ba a sayar ba an yi saɓani shi ma karen ba kare sundundun ba eh, kare sundundun haramun ne a sai da shi karen da ake magana nan shine karen farauta ko karen gadi ko karen kiwon dabbobi ko karen tsaron gona wannan shi ake abin nan ne mai tuba ce wata faku an na kilabal mashi ya yajuzu bai'u haka kalbil badiya wannan ya halatta na eh ha eh ba ba na askari bane masallatan ba na askari bane ka gane eh nan muna magana waɗannan littafai da muke karatu littafai ne na siyasa ta musulunci gwamnatin musulunci ko ni na hannun gwamnati yanzu ka je abin nan saudiya wato ƙasar makka idan an kira sallah dukkan cin da yake cikin gari za a rufe shi ko da mutanen wurin ba zuwa can wancan masallaci babba makka da madina da jidda kusan ina ganin wannan doka ce duk kasar duk sallah ko ni cinikin da aka yi da an kira sallah dole ne ko da baka ruhe ba za ka samu katon labule ka tanke daga can zuwa can ba a ciniki in ko kai ka bude shago ana cikin lokacin sallah ya zo a yi aristin ɗinka zuwa gidan yayi babu wani magana to irin wannan ake magana yanzu ai ka ga sallolin namu Allah da ya sauƙaƙe babu abin nan <laughs> to ana yi ƙarfe ɗaya kaga sun gangaro har zuwa ƙarfe tara kila nan gaba in ba hankali hankali ba sai sun ce a haɗa ta da asuba <laughs> Allah ya kiyaye mu Allah ya sauƙaƙe cikin abin da mu uku kai eh masu kare daya sai su tai su yi su in sun dawo sai masu ɗaya da rabi su kuma su yi, in sun dawo masu biyu su yi, babu rage kasuwa an samu ruksa <laughs> tunda babu hukuma dai rashin hukuma ya kawo wannan in akwai hukuma ba mai yi ya wuce wani dole ne a tsaya tayan guda yawa babu hukuma ta shi na bala ya dan tsokano wani magana can wanda kuma da yake cikin abin nan ne cikin jerin lokutan sallah eh. ya ambaci karfe tara eh. Eh, wasu ni ji an ce sun yi karfe tara shi yasa ne magana na ji a rediyo an ce wasu sun yi sallah karfe tara da san ko su waye ba a ni ba san ma inda aka yi ba ni dai an ce karfe tara ina ina ina ne ina fataskun ne na ji a rediyon tarayya ana faɗa wani nawar kafiru ko ah. ina ne wani wani kafir an hana kafiri shira al-mushaf ya sai qur'ani au abdin muslimin ko ya sai bawa musulmi wa yujbaru ala izalati milki an in ya sai za a cila tashi ya rabu da shi ya yi da shi daga hannunsa shi kafiri ba a bari kafiri ya sai qur'ani ko ya sai bawa wanda an musulmi ko yaro bawa yaro a cikin mutasar ba a bari dan yana hannun musulmi yana yi wa ya lallabe shi ya sallah babu cila sa la kira fi an gane ku wala yufarraqu baina amatin wa waladiha ba a rabawa tsakanin baiwa da ɗanta idan ka zo sayin baiwa tana da ɗan ƙara ɗan yaro to ba a raba su walau biyatan ko da ka mota an kai da wurin yaƙi aunin zinan ko da ɗan zina ne ko da zina ta yi ta haifi ɗan wa yuqbalu qawluha innahu waladuha kuma ana karɓar zancenta idan ta ce ɗanta ne wakila an ce rabawan nan ba a rabawa ilal isga har lokacin da haƙoransa na shan nono sun kamaɗi wakila ilal bulu an ka ce a'a ai sai ya balaga sannan in ma zai yiwu a raba su to sai bayan ɗan ya balaga wancan ƙaramin yaron malam da ake magana shi karamin yaron kar ka bawa ba eh bawa ƙarami. yaro na musulmi to to to eh bawa karami wanda a hannun musulmi ba bari kan ya sai